Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohas 6,170 da mita 31 ko kilohas biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya. Da fatan kun waye gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe ɗaya na daren yau Laraba goma sha takwas ga watan Maris na shekarar dubu biyu da ashirin da shida, Ga kanin labarai. Iran ta tabbatar da Isra'ila ta kashe babban jami'in tsaron ƙasar Ali Larijani tare da ɗansa. Wani babban jami'in tsaro a Amurka ya aje aiki saboda adawa da yakin da Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar kan Iran. Belgium za ta gurfanar da wani tsohon jakadanta a Congo kan zargin kisan Firaministan ƙasar na farko Patrick Lumumba. Madalla a cikin shirye-shiryen namu za ku ji yadda hukumomi a jihar Nejin Najeriya ke ɗaukan mataki don tabbatar da tsaro a lokacin bukukuwan sallah. Na yi engejin mutane akalla akalla dubu biyar zuwa sama. Police ɗin conventional police da mobile da other tactical teams sannan kuma za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun gana da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin kawo tsafta ga tsarin. Bakin haure da ke shigowa agadas su tsetara wasu ƙasashe irin su ƙasar Libya kafin su wuce Turai na samun ƙalubale da dama wanda wasu su ke mutuwa a kan hanya. Daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na ɗinkin kwalba tare da Madina Dauda. sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Ɗahiru. Amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Jiya Talata Iran ta tabbatar da Isra'ila ta kashe Ali Larijani jami'an farisa mafi girma da ta auna harya ya kansa tun bayan ranar farko na fara yakin yayin da wani jami'in kasar yake cewa sabon shugaban addinin kasar ya ki amincewa da ta tayin sassauta rikicin da wata ƙasa mai shiga tsakani ta gabatar mata ana kallon ali larijani a zaman mai faɗa a ji kuma na hannun daman marigayi tsohon shugaban addinin ƙasar da magajinsa kuma ɗansa mujtaba kameni ne marigayi larijani dai mutum ne wanda yake da kyakkyawar alaƙa da ɓangarorin gwamnatin ƙasar da kuma jami'an diflomasiyar ƙasashen ƙetare da suke aiki a iran majalisar koli ta tsaron iran wacce larijani kamar rasuwarsa shine sakatarenta ita ce ta tabbatar da mutuwarsa hakanan ɗan ali larijani alireza bayat wadda shine mataimakin larijani shi ma isra'ila ta kashe shi a daren litinin inji wannan majalisa waɗannan hare-hare kan ɗaiɗaikun shugabannin iran yana zuwa ne yayin da yakin da amurka da isra'ila suka ƙaddamar kan iran yake shiga mako na uku kuma nan da nan ya rikida ya zama fitinar da ta shafi yankin baki ɗaya ba tare da an ga wata alamar wato kakkautawa ba a wata alamar ci gaba da bijirewa da Iran take yi a wani babban wani babban jami'in kasar wanda ya bukaci a saka sunansa ya ce baka kameni ya yi watsi da wani daftari da ake da aka gabatar wa ma'aikatar harkokin wajen kasar na bukatar a sassauta rikicin ko a tsagaita wuta tsakaninta da Amurka in ji jami'an baka Khamenei wanda ya halarci taron farko kan harkokin wajen kasar tun bayan da aka naɗa shi ya ce yanzu ba lokaci ne da ya dace na sulhu ko tsagaita wuta ba har sai an durkusar da amurka da isra'ila su amince an yinka da su sannan su biya diya wani babban jami'in amurka ta fuskar tsaro joe kent wadda shine shugaban cibiyar yaƙi da ta'addanci ya yi murabus jiya talata saboda yaƙi da amurka ta ƙaddamar kan iran yana cewa farisa bata zama ko ta kasance mai barazana kan washington ba Kent ya zama jami'in Amurka na farko a gwamnatin Trump wadda ya ajiye aiki saboda adawarsa da wannan yaƙi wadda ya shiga mako na uku. Babu yadda za a yi da hankali na in goyi bayan yaƙin da ake yi da Iran. Iran ba ta kasance wata barazana nan take ga ƙasarmu ba, kuma a fili yake mun fara wannan yaƙin ne saboda matsin lamba daga Isra'ila da masu kama mata ƙafa waɗanda suke da ƙarfi. Kent ya rubuta a wasiƙa da ya wallafa a dandalin sada zumunta. Wasu ƙwararru suka ce ana buƙatar gwada Amurka tana fuskantar barazana kai tsaye kamin ta ƙaddamar da yaƙi kan wata ƙasa ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa na ƙaddamar da yaƙi. Yaƙi da ake a gabas tsakiya ya tilasta shugaban Amurka Donald Trump ya ɗage ziyarar aiki da zai kai zuwa China inda zai gana da shugaban ƙasar Xi Jinping mataki da zai jinkirta kokarin da ake na sassauta zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a doron ƙasa. Za mu sake lokacin ganawar Trump ya gaya ma labarai a ofishin da ake kira Oval Office a jiya Talata. Muna tattaunawa da China kuma sun gamsu da haka. Tun farko dai an shirya Trump zai yi balaguro zuwa China daga ranar 31 ga watan nan na Maris zuwa biyu ga watan Afrilu a ziyararsa ta farko cikin wa'adi na biyu da yanzu yake cikin wata na goma sha hudu yanzu sai nan da mako hudu zuwa biyar nan gaba zai kai wannan ziyara in ji trump sai dai fadar white house bata ba da takamaiman ranar da zai yi wannan tafiya ba amurka da china suna ci gaba da tattaunawa dangane da ziyarar da shugaba donald trump na amurka zai kai china ciki har da ranakun da zai kai ziyarar inji wani kakakin ofishin jakadancin china da ke nan birnin washington dc ba wani da wani karin bayani da fiye da haka a halin yanzu. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Wata kotu a ƙasar Belgium jiya talata ta umarci da a gurfanar da wani fitaccen tsohon jakadan ƙasar a gaban kotu kan irin rawar da ya taka a kisan Patrick Lumumba, Firaministan Congo na farko a wani yunkuri na ƙarshe na haska fitila dangane da yanayi da dalilai da kai ga kashe Mr. Lumumba. wadda har yanzu lamarin yake cikin duhu Patrick Lumumba wanda shine Prime Minister Congo na farko bayan da ta samu 'yancin kai daga kasar Belgium a 1960 an yi masa juyin mulki watanni kaɗan bayan haka ne wata ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar da take neman ɓallewa daga Congo kuma take samun goyon bayan ƙasar Belgium ta kashe shi a cikin watan Janairun 1961. Wani bincike da Majalisar Dokokin Belgium ta gudanar a shekara ta 2002 dangane da kisan lumumba ta ce belgium tana da hannu kuma saniya kan kisansa amma shari'ar ɗan shekaru 93 da haihuwa count etienne da vingdon wanda tsohon kwamishina ne a ƙungiyar tarayyar turai sai kasance shari'a ta farko dangane da kisan patrick lumumba hakanan ana zargin tsohon jakadan da hannu a kisan wasu mukarraban siyasar lumumba su biyu duk sauran waɗanda ake zargi suna da hannu a kisan gillar da aka yi wa patrick lumumba da sauransu sun mutu a Somalia, wata jihar kasar da ake kira jihar kudu maso yammaci ta faɗa jiya talata cewa za ta dakatar da duk wata mu'amala da haɗin kai da gwamnatin tarayyar kasar da ke mogadishu alamu na baba nan da ake gani da ke nuna cikasa tsarin gwamnatin tarayyar kasar da ke can kuriyar afirka a wani taro da manema labarai jami'an jihar suna zargin gwamnatin tarayyar da samar da makamai ga 'yan banga ko mayakan sa kai da kuma ƙoƙarin tumɓuke shugaban yankin Abdulaziz Hassan Mohammed Lafta Green. Ministan tsaro da yada labarai na Somalia bai mai da martani ba lokacin da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tuntuɓe shi kan wannan lamari. a gaida sahabo Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. Hukumomin tsaro a jihar Nejan Najeriya sun ɗauki matakin tabbatar da tsaro a lokacin bukukuwar ƙaramar sallah. Wannan dai yana zuwa ne bayan tashin wasu bama-bamai a jihar Borno kwanaki kaɗan kafin isowar ƙaramar sallar. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro. Daga Mina ga wakilin GTA Hausa Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. kimanin jami'an tsaro dubu biyar ne za su yi aikin sanya idanu domin tabbatar da an yi bukukuwan ƙaramar sallah lafiya a jihar Niger Najeriya. Rundunar 'yan sanda ta jihar Niger dai ta ce sun ɗauki tsauraran matakai na sanya idanu a masallatan idi da ke sassan jihar domin magance duk wata barazana da za ta zama haɗari ga lafiyar al'umma. Jihar Neja dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da matsalar rashin tsaro. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger CP Adamu 'yan Leman ya shaidawa manema labarai cewa suna aiki kafada da kafada da sauran jami'an tsaro domin samun nasarar yaƙi da ɓata gari a lokacin bukukuwan sallar. To a kan haka mun yi wannan operation order ɗin mun fitar ba wanda a cikinsu ban tura ba duk ina na tura musu kwafi, area commanders an tura musu kwafi, nan headquarters kowa yana da kwafin ɗinsa irin role da za ka yi playing. Na yi engaging mutane akalla akalla dubu biyar zuwa sama police din conventional police da mobile da other tactical teams 'yan sandan ciki masu bincike da kuma 'yan sanda masu jiran kota kwana da kuma sauran police din mun rarraba su particularly a major wannan cities mu na wannan na niger mm. kamar kwantagora Ni busa bidda suleja mina duk na sa tsaro ana nan kuma ina ba da assurance in Allah yadda za mu yi sannan nan lafiya mu gama lafiya. kamar akwai eh, za ka ga akwai tsageru matasa da suke amfani da bukukuwan sallan nan su da hankalin jama'a wannan karan akwai wani tanadi da aka yi musu kwarai da gaske akwai su yawanci masu kwace-kwacen waya yan daba yan sara suka to i'm ready for all of them duk mun shirya musu za mu hutu kuma duk mutumin da ya ce zai kawo tashin hankali lokacin wannan bukukuwa Domin muna nan daidai da shi wannan mataki na jami'an tsaron a jihar Niger dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan tashin wasu bama-bamai a jihar Borno lamarin da ya yi sanadiyar hallaka jama'a to akan haka ne kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger ya ce hakan ya ƙara zaburar da su idan gemun ɗan uwanka ya kama wuta sai ka shafa na ruwa mm. abin da ya faru a maiduguri is unfortunate eh, ba mu so ba kuma ubangiji Allah ya kare gaba amma ya sake zaburar da mu ya sake tunatar da mu cewa mu ma fa muna sharing common destiny mu da Maiduguri saboda haka already a uh, security meeting mu da muka yi da mu da other sister agencies security agencies kamar su sojoji da mm. dss da su wannan civil defense duk mun mafin out wannan strategy din particularly a we si can kwanta gora hmm. mun haɗu da mobile ɗinmu da sojojinmu da dsa da civil defense mun ba da enough kariya ma a halin da ake ciki dai rundunar 'yan sanda ta jihar niger ta haramta buga na'uran na mai ƙara da ake kira knockout a lokacin bukukuwan ƙaramar sallar sannan ta umarci mazauna yankunan karkara a ɓangaren bargu agwara da kuma kwantagora da su shiga cikin manyan garuruwan da ke kusa da su domin gudanar da bukukuwan sallar su na wannan shekara domin baiwa kansu kariya daga miyagu mustapha nasiru batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Bai tafiwa ko Allah mu dai tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Kowa Allah ya yi wa dukiya. An gudanar da wata muhimmiyar ganawa ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Agadez Janar Ibra Bula Isa. Wannan ganawa ta haɗa jami'an hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato HCR da kuma jami'in da ke kula da rijistar jama'a a harkokin hijira da 'yan gudun hijira. An yi wannan taro ne domin bibiyar yadda ake aiwatar da sabuwar dabara ta kula da hanyoyin zirga-zirgar 'yan hijira wadda ke da nufin inganta tafiyar da harkokin hijira tare da kare mutanen da ke cikin wannan hali. Ga rahoton Ashiru Alhaji Mutari daga Agadez. Daga cikin mahalarta taron akwai babbar jami'a mai kula da harkokin kariya a hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta ƙasar Geneva. da kuma daraktan yankin afirka ta yamma da ta tsakiya a ita hukumar tare da sauran jami'an gwamnati daga ma'aikatar harkokin cikin gidan nijar an yi wannan taron ne domin bibiyar yadda ake aiwatar da sabuwar dabara ta kula da hanyoyin zirga-zirgar 'yan gudun hijira wadda ke da nufin inganta tafiyar da harkokin 'yan gudun hijira tare da kare mutanen da ke cikin wani hali janar ibra bulama isa gwamnan jihar agadas ya bayyana irin matakan da ƙasar Nijar ke ɗauka. le Niger avec l'appui du ya ce tun nan da shekara ta 2017 gwamnatin Nijar tare da kungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta duniya wato OEM aka samu ci gaba a kan wannan fanni tare da karfafa hanyoyin tallafawa sosai musamman ma faɗaɗa sansani domin kula da su. duk da irin tarin kalubale da wahalhalun da 'yan gudun hijirar ke fuskanta amma wannan ganawa za ta duba irin matakan da za a ɗauka don daidaita lamura. Ita kuwa babbar wakiliya daga hukumar ta 'yan gudun hijira gode wa ƙasar Nijar ta yi kan matakan da ƙasar ke ɗauka. Nous êtes vraiment sur la ligne de front en ce qui concerne les, les, les flux migratoires les flux de réfugiés, des, des demandeurs d'asile et des migrants qui traversent la ta ce dukkanin 'yan gudun hijira sai sun shigo agadas kafin su wuce zuwa turai da kuma wasu kasashen afirka hakan na nuna cewa akwai tarin kalubale ko da yake irin matakan da ake dauka na nuna samun ci gaba musamman ma haɗin gwiwar ƙungiyoyi daban-daban na duniya da kamawar majalisar ɗinkin duniya par les partenaires des Nations Unies les ONG. Bakin haure da ke shigowa gadar su tsetara wasu kasashe irin su kasar Libya kafin su wuce Turai na samun kalubale da dama wanda wasu su ke mutuwa akan hanya sakamakon irin wahalhalun da ake sha a cikin dajin Sahara yayin da wasu su kuwa ke rasa rayukansu a cikin teku a yayin kokarin su na tsallakawa Turai. Ashiru Alhaji Mutari, GTA Hausa, Amurka ke magana. daga agadas a jamhuriyar nijar su ne zangarabo min ba su shiga kowa Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ɗinkin kwalba wanda masu iya magana suka ce sai ƙwararre. Daga dukkan alamu, tsuguno bai kare ba a batun gyaran dokar zaɓe da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya riga ya sa hannu. Majalisar wakilai ta yi wa dokar zaɓe ta shekara 2026 kwaskwarima a makon nan da ya gabata. kafin su tafi hutun sallah domin ta haramta wa ɗan takara shiga jam'iyyun siyasa biyu. A cikin sabon tanadin duk wanda aka samu da laifin shiga jam'iyyar siyasa fiye da ɗaya a lokaci guda an ce zai fuskanci tarar naira miliyan goma. Majalisar ta kuma haramta ɗaurin kurkuku na tsawon shekaru biyu ga wanda duk ya yi laifi. A tarihin siyasar Najeriya, ƙasar ta sha fama da matsaloli da 'yan takara da suka sha kaye a zaben fidda gwani a jam'iyya ɗaya sannan nan take sai su bayyana a matsayin ɗan takara ko babban memba a wata jam'iyya so da yawa ba tare da sun yi murabus daga ɗaya jam'iyyar a hukumance ba. A wannan hira da na yi da ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar birni wa gurin da kirika sama ta jihar Jigawa, Abubakar Hassan Fulata, wanda yake ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilan da suka yi ta muhawara akan wannan batu ya yi bayani dalla-dalla kan irin gyarar da majalisa ta yi wa dokar ku biyo mu honorable me ya faru ne kan wannan doka da kuke sake kawo kudiri na batun gyaran dokar zaben nan abu ya ci ya cinyewa to yau muna zaune a kawo doka na gyaran dokar zaɓe hmm. ta najeriya ana son majalisa ta amince cewar eh, duk wanda aka same shi da laifin a rajista na jam'iyyu guda biyu za a haramta masa duk gaba ɗaya jam'iyyu guda biyun bayan haka idan an same shi da laifi alkali zai ɗaure shekara biyu ko kuma ya biya tarar miliyan goma ko kuma duk gaba ɗaya biyun gaba ɗaya ya biya tara ya kuma je gidan kaso na shekara biyu shine aka yi muhawara na kawo gyara a cikin tsarin mm. ah, wanda duk da gyara da na kawo kamar ah, shi wanda ya shugabanci zaman bai amince da gyara da na kawo gyara na kawo shine wannan doka idan an yi ta ta saba sashe na arba'in na kundin tsarin mulki na najeriya kuma a tsarinmu na najeriya duk dokar da ta saba wa tsarin mulki da ita da banza duk ɗaya menene sashi na arba'in ɗin yake magana sashi na arba'in na kundin tsarin mulki na najeriya ya ce dan ɗan najeriya yana da 'yancin shiga duk jam'iyya ko ƙungiyar da yake so kuma sashe ne wanda ya bada 'yanci na addini na siyasa na abota da komai da komai na dan adam saboda ka idan ka ce a mutum idan an sami sunansa a rajista na jam'i guda biyu za a haramta masa jam'i guda biyu to shi na kawo gyanu na kawo shi ne a sai dai a bashi cikin jam'iya ɗaya amma ba za ka ce ka yi doka ka haramta masa duk jam'i guda biyu ka haramta masa wannan ya saba wa tsarin kundin tsarin mulkin najeriya saboda haka idan ma mun yi dokar wannan to wato ba alƙalin da zai tsallake wannan abin da zai soke wannan tsarin honorable to ina aka samu matsalar da har mutum zai zama yana da rajista a jam'iyyu guda biyu shi kadai to najeriya yanzu yau yau kana wata jam'iyya gobe za ka tsallaka ka je ka shiga wata wata jam'iyya abin da ake yi kenan yayin da ake yi kenan yanzu duk wanda ga jam'iyyarsa ba ta kai labari ba yau yana abga gobe yana abc kuma ko an sanar ko abin da kuma yawanci kuma ba sa bin ka'ida ma yawa dama zan ce babu sharruɗa ne na canza yawanci ma ba ba sa bin ka'ida na shi kenan ka mayar da katin kasancewa ka na wannan jam'iyyar ka sanar kafafen yada labarai cewar yau kai kaza kaza kaza ka bar jam'iyyar ka ka kuma sabuwar jam'iyya kaza saboda ka duniya ta shaida to ba yi anan kawai mutum ne kawai ce abin da ya tashi kawai ya wanke idansa ya ce a yau ya baro jam'iyya kaza ya kuma wata jam'iyya kuma ita jam'iyya da ya kuma ta ce ta amince da shi shi su kuma can din ba su ma soke sa daga rajista ba ko za a samu wannan kwamacala gaba daya a najeriya da yawa mutane da yawa da abin da shafi mutane da yawa to in an samu irin wannan matsalar mm. ta yaya za a magance shi eh, shi ne abin da na da na kawo mm. na ce idan ma an samu wannan cala idan aka samu mutum cewar ai sunansa ya fito a rijista biyu to shi kenan a ɗauki jam'iyyar da yake so shi ɗin tambaye shi wacce kake so ce na abu na shi kenan sai a bashi a ciki kamar yadda sashi na arba'in na kundin tsarin mulki na najeriya ya ba dama to shi kenan sai shi an ba shi dama kar ya wuce jam'iyya ɗaya amma dan ya shiga dan sunansa ya fito a jam'iyyu guda biyu ka ce a ka haramta masa gaba ɗaya jam'iyyar ma ka hana musu takara a ƙarƙashin abin da gaba ɗaya mm. kaga ka take yancinsa na tsarin mulki wanda sashi na 40 tsarin mulki ya bashi freedom of association mm. to shi ne gyaran da na kawo kenan kuma da fatan abin nan amma dai duk da gyaran na kawo dokar ta yi ta tsallake <laughs> za a kai wa shugaban kasa watakila kuma zai sa hannu amma ni dai ni dai shawar da nake ba shugaban kasa hmm. shine kafin ya sa hannu wannan tsarin ya saba wa sashi na arba'in na kundin tsarin mulkin najeriya hmm. ya nemi shawarar lauyoyinsa ya nemi shawarar attorney general a ba shi shawara akan cewar wannan gyara da na kawo na abinan a duba shi kar a sa hannu sai an yi an duba abinan eh, wani gyara da na kawo to ai kuma eh, honorable kai ma ɗin ɗan jam'iyyar apc ne kai ba za ka ga kaman ana ganin za ka yi wa shugaban ƙasa da a wannan al'amari ba ai abin da kawo gyara ne masa a gyara na masa ai na gyara ai ba zan so shugaban kasa na yayi abin da ya saba wa tsarin mulkin Najeriya ba hmm. ai kasancewa ai na cika ɗan ɗan jam'iyyar ma kenan ba zan yadda a yi wani abin da zai sa shugaban kasa na ya saba wa tsarin mulki na Najeriya ba yawwa kasancewa ɗan jam'iyyar kenan ai ba wani abu na ce abin nan ba a'a wannan tsari da aka wannan gyaran cewar a'a a hana mutum gaba ɗaya a ce jam'iyyu guda biyun gaba ɗaya ba zai yi abin nan ba ya taka tsari na kashi arba'in na tsakunin tsarin mulkin najeriya sai dai a bar masa guda ɗaya a kowane lokaci ɗan najeriya an yadda ya yi jam'iyya guda ɗaya saboda yancin sa saboda yancin sa ne ya yi abin nan kuma ba za ka yi doka ka ce a'a shikenan dan sunansa ya fito a rijista bi a in naga an mutum an ga dama sai a yi juju sun kawai wani a a fito da wata rijista a ce ai sunansa ya fito a rijista guda bi shikenan kuma hana musu takara wanda ba tsari bane A cikin bayanan Honorable Abubakar Fulata, Majalisar Wakilai ta amince da tilastawa 'yan siyasa biyayya sannan kuma tilasta wa 'yan siyasa su sadaukar da kansu ga aƙida da dandamali guda ɗaya sannan canja tsarin siyasa daga wanda ya mayar da hankali kan ɗaiɗaikun mutane sannan wanda ya mayar da hankali kan jam'iyya mai tsari a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri idan allah ya kai mu makon gobe za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni. ƙungiyoyin ƙwallon kafa na nahiyar turai guda hudu sun samu zuwa wasan kusa da na kusa da na ƙarshe wato kwata final na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai na shekara ta 2025 zuwa 2026 yofa champions league ƙungiyoyin sun hada da ƙungiyar ƙwallon kafa ta sporting cb wanda ta samu nasara a kan ƙungiyar ƙwallon kafa ta fa bodo da ƙwallo biyar da biyu a wasan da suka yi zagaye na biyu wanda ya hada jimillan ƙwallaye biyar da uku bayan kammala wasansu biyu sai kuma ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bayan nasarar ta samu akan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a gidanta da kwallo biyu da ɗaya wadda ita ma ya kasance jimillan kwallaye biyar da ɗaya. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kuwa ta samu nasarar zuwa gasar na kusa da na kusa da ƙarshe ne bayan da ta doke kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen da kwallo biyu da nema a wasan zagaye na biyu inda jimillan kwallaye kasance uku da ɗaya sai kuma kungiyar kwallon kafa ta PSG bayan da ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea gida da waje wanda a jiyan kungiyar kwallon kafa ta psd ta doke chelsea ne da kwallo uku da nema jimillan kwallo ya kama takwas da biyu wayannan su ne kungiyoyin da suka samu zuwa zagaye na kusa da na kusa da na karshe wato quarter final inda suke jira kungiyoyi hudu da mun hadewa a wasannin kungiyoyi takwas a yau idan allah ya kai mu za a ci gaba da fafata a gasar na zakarun nahiyar turai inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona za ta karbi wakocin castle united da misalin karfe bakwai saura kwata agogon najeriya sai kuma tottenham suna tare da kungiyar kwallon kafa ta tuko Madrid da misalin karfe 9 agogon Najeriya na dare sai kuma baya Munich wadda za su karɓi bakunci kungiyar kwallon kafa ta Atalanta ita ma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool za ta barje gumi ne tare da kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray To daga nan kuma za mu leƙa nahiyar Afirka musamman abubuwan da ke faruwa a nahiyar Afirka ganin cewa bayan an kammala gasar cin kofin ƙwallon kafa na ƙasashen nahiyar Afirka na shekara ta 2025 wadda kasar Morocco ta karɓi bakunci sai dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta kasar Senegal Tudire ta lashe wannan gasa gasar da bar baya da kura musamman a wasan karshe da aka fafata bayan da aka yanke hukunci game da matsalolin da aka samu a wannan wasa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasar morocco ta sake ɗaukaka ƙara game da hukuncin yadda ta buƙaci cewa a bata nasara bisa irin halayyar da ƙungiyar kwallon kafa ta kasar senegal ta nuna a wasan ƙarshe a jiya dai kotun ɗaukaka ƙara ta hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka ta yanke hukunci bisa sashin doka na 84 na dokar gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka afcon inda ta ayyana ƙungiyar kwallon kafa ta kasar morocco a mazarin wadda ta lashe gasar da kwallo uku da nema yadda ta kwace kofin a hannun kungiyar kwallon kafa ta kasar Senegal. An ayyana karar da hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasar Masar ta yi a matsayin karar da aka yarda da shi bisa koke-kokenta da ta baya. Sai dai ita ma kasar Senegal tana da damar sake ɗaukaka wannan kara matukar bata gamsu da hukuncin ba. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar, karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. yanzu a madadin sahabo imam aliyu da kuma yusuf mustapha batsari wanda ya hada mana shirin da sauran abokan aikinmu ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.